lokaci yau za mu yi muku bidiyo akan yadda za ka yi time to roll wato yadda za ka yi rolling a baka gram kyauta shi wannan rolling din gram din da za a baka kyauta akwai dubu daya akwai dari biyar akwai gram daya akwai 10 gram akwai 0.1 gram shine na karshe akwai kuma 10 gram idan ka buɗe dashboard ɗinka kamar haka za ka ga nan go to free sai ka danna so idan ka danna eh, zai kawo ka nan wurin inda za ka ga cewa na farko shine lucky number shine 0.1 gram a na biyu kuma shine 1 gram na uku kuma 10 gram na hudu shine mai 100 gram na eh, biyar shine mai 1000 gram idan ka danna ka samu lucky number so za ka iya samu a 1000 gram ko ka samu 100 gram ko ka samu 10 gram ko kuma 1 gram ko 0.1 gram idan ka duba daga nan bangaren ka na hagu za ka iya ganin mutanen da suke eh, samu ah, suna rolin a yanzu kaga wannan gashi ya samu 10 gram na kasa da shi kuma ya samu 1 gram so idan na ah, wanda ya biyo shi ya samu 0.1 gram wannan ma ya samu 0.1 gram a gaskiya an fi samun 0.1 gram ga wani kuma ya samu 1 gram ga wani ya samu 0.1 gram to mu yanzu za mu zan yi rolling a wannan account din wanda za mu iya ganin wani gram za mu iya samu idan ka duba nan wurin za ka ga cewa muna da 5% out of 100 so zan yi rolling yanzu idan ne rolling za mu ga how many gram za mu iya samu bismillah rahman rahim so ga shi yana tafiya za a iya ganin nambobi suna tafiya ya gama a na yi 0.1 gram so wannan rolling din kuma ba za ka kare yin shi ba sai bayan awa daya ka nan ya kulle nan ma ya alaman ba za ka iya tabawa ba so bayan awa daya kuma za ka zo ka kara yi a haka a haka za ka yi ta yi a kowane rana za ka yi 5 roll shi ne zai baka daman ka samu gram din da ka samu idan ka duba nan wurin za ka ga ya karu daga 5 ya kai 6% out of 100 to haka zaka ka rinka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ma ka yi a haka haka in Allah ya taimaka bugu da za ka iya bugo 1000 gram a eh, masu kallon mu ku danna mana subscribe sannan ku danna like sannan kuma ku share din bidiyon ga 'yan uwa da abokan arziki saboda a gudu tare a tsira tare mun gode